to improve the quality of manpower in the Hajj and Umrah sector in Nigeria to be at par with global industry standards. Two, train and certify all employees in the Nigerian Hajj and Umrah sector. Shugaban hukumar alhazan Najeriya Alhaji Zikirullahi Kulle Hassan ne yake bayyana hujjoji da suka sa aka kafa cibiyar inda ya ce cibiyar za ta inganta aikin hajji da umara da kuma baiwa ƙasar damar daidaita matsayin masana'antu a duniya. Zikirullahi ya ce cibiyar za ta samar da hanyar koyon sana'o'i ga matasa da kuma zama wurin tuntuɓa a duk duniya wajen koyar da aikin aikin hajji da umara. Kwamishinan bangaren tsare-tsare na hukumar alhazai Abdullahi Magaji Harɗawa yana cikin ɗaliban farko da suka ɗauki darasi a cibiyar bayan an ƙaddamar da ita. na farko dai ina so mutane su sani cewa duk malukin da Allah ya yi shi bai kure ilimi kuma ilimi shine sinadarin zaman duniya muddin baka da ilimi duniya za ta tauta barka so ƙarin ilimi wajibi ne akan kowa ilimi na addini da ilimi na gudanar da rayuwa yau da kullum abu ne wanda kowa ya kamata ya neme shi ci gaba da nema har zuwa iyaka saboda haka wannan shiga makaranta da muka yi ba mu muka nema ba tsari ne ya kawo mu shiga kuma alhamdulillahi ina ganin karshe kwalliya za ta biya kuɗin sabulu abin farin ciki ne kuma ina murna na shiga da zumudi kuma ina roƙon Allah ya mana jagora ciki shi ma shugaban cibiyar farfesa Muhammad Nasiruddin mai turare ya yi ƙarin haske akan cibiyar yanzu za mu fara da karabar diploma ND kenan zuwa gaba kuma insha Allah za mu kai ga babban diploma that is higher diploma kenan sannan kuma da fatan za mu yi haɗin gwiwa da sauran ainihin makarantu da ma jami'o'i insha Allah mu zo mu bada har da ma ainihin digiri na farko har da na gaba insha Allah amma tare da haɗin gwiwa da sauran jami'o'i duk na ciki da na waje wannan cibiya shin ma'aikatan hukumar alhazai kaɗai ne za su rika zuwa ko dai har ɗalibai da ke makarantu ai har ɗalibai ma ai kin ga misali akwai shi national diploma da wato duk wani ɗalibi da ke son ainihin ya karanta wani abu da ya shafi harkan kula da aikin haji ko na ainihin kula da yanayin yadda ake kula da alhazai ko kuma yadda ake ainihin tafi da kula da harkan tafiye-tafiye wanda ya shafi aikin haji duka za su koya nan har da kuma harkan ma Ma'aikatar ilimi ta ƙasa ta amince da wannan cibiya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.